Jama'an 'yan sanda a Najeriya sun jaddada aniyarsu ta ci gaba da tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Wasu jama'an 'yan sanda 767 kenan da suka samu horo na musamman a cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari a Shere Hills da ke nan cikin birnin Jos. Jami'an 'yan sandan masu matsakaicin makamai daga kwalejin horar da 'yan sanda da ke nan Jos sun yi mako uku a cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari inda suka samu horo kan matakai daban-daban na ƙwarewa a aikinsu da inganta dangantakar su da al'umma. Sunana CSP Yusuf Dadi da yake yanayin aikin namu akwai wannan na ƙarfi so zai taimake mu dai wurin sa ƙwazo wurin jimriya ko a cikin ruwa ko a rana duk za mu iya shanya wannan musamman yadda akwai matsaloli a najeriya na satan mutane da, da tashi hankula kun shirya kenan kawai domin ku tunkari waɗannan matsaloli a najeriya ba shakka dalilin da ya sa muka shiga aikin ma kenan suna na fatima abdulaziz ni ya jihar katsina kuma wannan horo da muka samu a wannan wuri ba wai horo bane na karfi kadai horo ne na zuciya kamar yadda suke a matakai kowane ana gwada ka ne a ga karfin zuciyarka da yanayin haƙurinka da yanayin ɗaukaka da juriyarka yadda za ka iya kaiwa wani mataki a matsayinka na shugaba a matsayinka na wanda zai kula da al'umma dama can ina da ra'ayin abin da ya shafi abu na al'umma to kuma sai na zo na samu aiki ɗan sanda na farko a matsayina na mace yadda da babu mata da yawa a cikin ayyukan kuma da matsayina na yar arewa mutanen mu ba sa yadda su shiga saboda suna ganin ba aikin mata ba ne. so saboda haka muna so mu gwada musu ba gaskiya bane mace ma za ta iya yi duk abin da namiji zai iya yi in dai ka sa kanka mace ma za ta iya yi wasu jami'an yan sanda kenan da suka samu horo kan yadda za su inganta aikin su darakta a kwalejin horar da jami'an yan sanda da ke nan Jos DC Aminu Alhassan ya ce wannan horo da suka ba jami'an nasu yana da muhimmanci kwarai dan sanda yana daga cikin mutanen da ya kamata su samu wannan training saboda abu ne wanda zai sa mutum ya jure wahala da sai ka samu abin da kake so so in ba ka yi irin wannan ba kai ma da za ka saka yara su yi ko kuma kai lidin din mutane su je wala ba za a samu nasara ba shugaban cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama dan ƙasa na gari abdulmumuni maimako ya ce suna ba da horo ne ta yadda al'umma za su zama 'yan ƙasa na gari muna training din su ne 'yan sanda da kuma sojoji ba wai muna training din su akan yadda za su yi amfani da bindiga ba namu muna musu training saboda su za su su zama shugabanni wanda za su je su aiki da sauran yan uwansu saboda haka muna ba su qualities wanda za su zama masu ɗabi'a masu bin inuwa yadda za su aikin su ba tare da an samu wani miskila ba shi ma daraktan inganta harkokin matasa a ma'aikatar matasa da inganta wasanni a Najeriya Luka Jonathan ya ce horon da jami'an 'yan sandan suka samu zai ƙara inganta dangantakarsu da jama'a wannan zai dada inganta su su yi aikinsu da kwazo kuma da sauran Allah su zama cikakken yan kasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.